yanzu muna kai HM daga Sky ba still on Hausa television. Ok yanzu na ina da film boy da manager shi na ka. Isa film boy ce. Kai lawa kai lawa kai mun da ki asali. Ah film boy ina ka fito wani gwa ka fito. Eh ni fito sita. Wai san kamar kana cikin zafin yan kwali ko ba shi na cikin isa kai wani nomini ka samu eh, a yanzu discord da kana da abokin ka ya sunan shi starface kuma zayan cure kuma kana da film kamar ka samu eh tuna dai an nominate kai ka nominate kai amma ko bai da da so ne bimbo bimbo ka ka mi wona don student am kai bimbo kai kai ready for eh as soon as I man a bad man for me born you can't scare me don't know say I am blessed nobody can hear me we far from them and we other than them when them see me them a balinote kadash jiwana go be kere go be kere